وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim assalamu alaikum ya wa musulmi yau muna da 23 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu miladiyar shekara ta dubu da ashirin da biyu kawun mu ci gaba da karatun mu a cikin suratul araf za mu karanta littafin da muke karanta mai suna miftahu talibi al-musamma آه، النجاة في اتباع السلف والدلالة آه، في اتباع الخلف والغلو في الصالحين لا متاشي مسألة 34 أؤمن بصفة الفرح لله تعالى شكرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قال المصنف حفظه الله آمين أؤمن بصفة الفرح لله تعالى وأنه يفرح بمن شاء وبما شاء ولا أقول فرحه كفره دليله من السنة أو تشونا إيماني الله ينا فرحة فرحة ودي داتشي دشي كما ينا fara da abin da ya so da wadda ya so a ba kuma dan ce farahansa irin faraha na ba faraha ne wanda ta dace da girmansa da zatinsa dalilin sa daga sunna ne an anas bin malik radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallahu hmm. ashadd farahan bi hmm. tawbati abdihi min ahadikum hmm. bi tawbati abdihi min ahadikum idha idha istayqadha على بعيره قد أضله بأرض قد أضله بأرض فلاة فلاة يا وراه مسلم to wannan hadisi dai kamar da kuka sani abu anas bin malik ya ruwaito shi cewan Allah ya fi bawa farin ciki a lokacin da bawan ma abun hawansa ya ɓata. wadda abun hawan sannan akwai abincinsa akwai abincinsa kamar da ya zo a wata ruwaya wadda take eh, take dauke da dogon bayani fiye da yadda nan yadda ya zo a takaice yana dauke da abincinsa da abincinsa a cikin dokan jeji wato gaba jeji baya jeji kawai sai wannan abun hawa na sai kunce masu sai fita a guje ya yi nema ya yi nema ya nema har ya gaji ya yanke tsammanin cewa ba zai samu abun hawa nan ba ba zai kuma samu abincinsa da ke kan wannan abun hawa ba ya samu gindin bishiya ya zauna sai bacci ya ɗauke shi a lokacin ya fidda tsammanin sam ya fidda tsammanin wannan dabba ya fidda tsammanin abincinsa da abincinsa kawai da ya farka da ya bacci ya farka su kawai sai ganta a kansa ya kuke jin zai farin ciki a ruwayan ma farin ciki sai ce Allahumma anta abdi wa ana abuka <laughs> maimakon ya ce ana abduka wa anta rabbi saboda menene min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki to Allah ya fi wannan mutumin farin ciki ga bawansa lokacin da ya koma gare shi an gane wannan eh to ci gaba rawahu muslim wa minhu aidan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hmm. wallahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi la yatubu ilayhi yawa ahadikum kana ala raylati bi ardi falatin فانفلتت منه وعليها wa وشرابه فاغترهم فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فاضطجع في ظلها قد أيس بالراهلة فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة إنه نعم. فأخذ, فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنت ربك أقطع من شدة الفرح رواه مسلم. to wannan shine hadisin yadda ya zo an kawo wuta ne ta wani hadisi shi ne ya zo wadda yake ɗauke da bayani cikakke cewan Allah yana lalle Allah ne tsananin farin ciki ne da tuban bawarsa wato ka tuba Allah yana farin ciki da tubarka farin cikin da Allah yake da tuban bawarsa eh, lokacin da ya tuba ya fi ɗaya daga cikinmu wanda za a ce yana da dabba dabban ta gudu a dokan jeji shine bi arzi falatin a dokan jeji eh fa bainama huwa kazalika yana irin wannan yanayi da dabbar sa ta kubuce masa ta gudu idza huwa biha sai gashi nan kawai dabban ta dawo ita da kanta eh idza huwa biha sai gashi kawai kwazan ba zato ba tsammani qa'imatan inda tana tsaye da kayan da abincinsa ba abin da ya salwanta tana tsaya kansa fa akhadha bi sai kama linzanin dabba an san linzani ko wanda ake jan dabba da shi sun makala sai ya ce min shiddatil fari saboda tsananin farin cikin da yake da dawowar dabbarsa sai ce allahumma anta abdi Allah kai ne bawa na wa ana rabbuka ne ubangijinka sai magala ce akhta min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki ne wannan kuskure to kenan kaga in ba dan kuskure ba faɗan wannan kalmar kafurci ne ka ce wa Allah bawanka ne kai ne ubangiji sai kafurci ne to da kenan ya nuna a shari'a na mutum uzuri idan ya yi kuskure to saboda wannan tsananin farin ciki ya sa irin wannan kuskure amma ba haka yake nufi ba to a nan ma lallahu shaddu farhan shine fa halin shi Allah yana farin ciki an gane kana farin ciki Allah na farin ciki amma farin cikin ka ba irin na Allah bane an gane wannan ci gaba فيجب علينا إثبات صفة min ghairi ta'wil Yawa ya zama wajibi mu tabbatar da wannan دوانا ta aiki ga Allah ina aka ce ta aiki shine lokacin da ya ga dama yayi lokacin bai ga da ga dama kuma ba zai yi ba ba siffa ce take da'ima ba siffa da'ima ita ce wace ne siffa zatiya sifa faliya shi ne kamar yin fushi yin dariya eh, yin eh, mai damu ce farin ciki ta wannan siffa ce ta aiki in Allah ya ga dama in ba bai gada ba ba zai yi ba an banci wani har ta iliya. to ya zama mu tabbatar da wannan siffa min gairi awilin ba tare da mun yi tawilin ta ba mu ci farin cikin Allah abin da yake nufi eh, rahama ta yi gaganin tawili ne in yana son rahama ba zai ce rahama ba an gane wannan wala ta harifin wala ta bililin ba tare da mun karkatar da ma'ananta ba ko mun tare da mun canja ma'anarta ba wallahu alamu bi nafsihi minna Allah ya fi sanin kansa da mu inda baya son wannan sufa ta farin ciki da manzala bai dangana ta gare shi ba shi ba da bai dangana ta zuwa gare shi ba wa Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam a'lamu billahi minna manzon sa ma manzo ya fi mu sanin Allah ko bai fi mu ba to tunda ya fi mu sanin Allah kuma yace Allah yana farin ciki to mu me namu ba mu da shi ci gaba wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa khairul hadi hadi muhammadin fiyayyen shari'a kuma shari'a manzon Allah mm. kai ka isa ka ce ka fi manzon Allah shari'a haka fiyayyen shirya shiryen manzon Allah haka mu tabbatar da kowace sufa manzon Allah ya tabbatar ma Allah a bisa hakikaninta na 35 ci gaba mu'mini bi sifati al-hubb lillahi ta'ala wa annahu yuhibbu man sha'a wa bima sha'a wa la aqulu hubb حبه كحبي يوا الدليل على ذلك من الكتاب قوله تعالى يحبهم ويحبون يوا وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ياي نتنا إيماني دا صفة تسويا يا الله الله yana son abin da ya so yana son wadda ya kuma soyayyan Allah ba irin tawa ba irin taka ba don haka ba ce soyayyan Allah irin tawa ba ne soyayya ta musamman ce an gane wannan dalilin sa shine cikin alkurani da Allah cewa yuhibbuhum wa yuhibbunahum suna son Allah Allah ma yana son su kaga Allah ya tabbatar da soyayya gare shi soyayya ga kansa ya kuma tabbata soyayya ne ne mahalittar sa bawansa to wannan su ba dole mu tabbatar da ita cikin suratul maida da kuma da Allah ke cewa إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله yana son waɗanda suke yaƙi bisa sahu sahu muminai kenan to Allah yana son su eh kaman gini ne wanda aka aka aka jera shi wani bayan wani suka tafi rere su ba sa sabawa to muminai suna yaƙi su ma suke tsayawa sahu sahu to Allah yana son irin wannan muminai to a takaice wannan wannan aya ta tabbatar da siffa ta soyayya da Allah yake wa bayansa an gane wannan shi gaba تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ايوا akace mun Allah kace musu qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai ku kuna son Allah ko musulmai so na hakika to fattabi'uni ku bi ni manzon Allah ashe yau wanda ce yana son manzon Allah kuma ba bin sunnansa ƙarya ne kamar yadda sufaye suke yi a ah, su ne masoya manzan Allah su yi ta wake-wake na shirka wake-wake na bidiya a lokaci guda kuma raka suna faɗa ma da bebin bin ko ba suna faɗa da bebin bin ba suna faɗa kai mu ma don me suke faɗa da mu ne ai kan bin sunnar ce ba wani abu ne saboda haka nan ƙarya suke ba za son manzan Allah mu ne asalin masoya manzon Allah na hakika awa mu ne asali salati na manzon Allah muke haka ne zikiri nawa muke wanda manzon Allah ya koyar ko a gane bane sallama na manzon Allah sutura na manzon Allah ko ni namu na manzon Allah ahe mu ne masoyansa amma wanda suke irin na shehunan su kazan su da koren <laughs> koran eh, mayafi kaza wani zaki zai wannan koren saboda an ga shehu su ya taba sakawa Allah tsawaka da mana kuna idan an ga manzo Allah yi ne da kun huta da kun samu daukaka amma ba a koyi da wani shegi aiwa da wake koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah Allah wal akhir wa zakara Allah kaseera na'am na haka na Allah yana son in kun dai kun kasance kuna son manzo Allah na hakika manzo Allah ce to ku bi ni in kun yi haka yuhibbukum Allah sai Allah ma ya so to yuhibbukum Allah da ne ke Allah yana ne kenan soyayya kuma ya gafir lakum zunubakum zai zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai to min sunna min as-sunnati an abi hurairah radiyallahu anhu qala hmm. qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam إن الله تعالى قال إيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه نعم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه توشين معلم شيء نعم شو فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها, بها نعم ورجله التي يمشي بها إيه. وإن سعلني لو لأعطينه ولئن استعاذني إيه. لأؤيذنه نعم وما ترددت عن شيء أنا فائله ترددي عن نفس المؤمن إيه. يكره الموت وأنا أكره مساعته نعم رواه البخاري وعنه قال يا يا نعم فوانا حديثي hadisi ne na kudusi manzala ya ce Allah ya ce man adali waliyan faƙar azantuhu bil harbi duk wanda ya yi gaba da waliyi na masoyi na in ji Allah to ina sanar da shi akwai fara tsakanina da shi Ka kaga kenan yanzu da suke gaba da abubakar akwai fada tsakaninsu da Allah masu zagin Umar akwai fada tsakaninsu da Allah masu zagin Usmanu akwai fada tsakaninsu da Allah masu zagin Ali ibn Abi Talib akwai fada tsakaninsu da Allah kai masu zagin Aisha ma akwai fada tsakaninsu da wa dan waɗannan waliyai ne dukkan su an musu albishir da aljanna dama kan wanda ta kai Allah ya dade kai maka albishir da aljanna ko to an musu albishir da to duk wanda ya gaba da ɗaya daga cikin su da sauran waliyai kamar yadda huda suke gaba da mala'ika jibrilu da mikala to waɗannan dukka abokan gaban Allah ne Allah kuma ya yi fushi da su kuma akwai yaƙi tsakaninsu da shi an gane wannan a takaice dai Allah ya ce bawa na ba zai gushe ba eh? yawa fara wani hadisi Allah ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi mm. bawa na ba zai wani abu wadda mafi soyuwa a gare ni ba kamar ya kusance ni da abin da na faranta masa Allah ya faranta mana sallah ko don kana son kai kusanci da Allah kai fara kusanci da sallah an gane wannan karka je kai ta nafil fili ga abin da aka faranta maka kuma baka yi ba ai nafila wannan is a voluntary abin eh, action to ga wanda Allah ya faranta maka sai kai na farilla to kuma sai ka zo kai ne na nafila to Allah ya fi son haka Allah ya ce bawana ba zai gushe ba yana kusanta da ni da na filfili hatta ahibbahu har na so shi to kenan ya nuna Allah yana mai kenan soyayya Allah ce to fa idza ahabbtu in kuma na so shi kenan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai zama jinsa da yake ji da shi eh wa basara zai ya suru bihi in zama ganin da yake gani da shi kai waye da wa ya fi shi biha ni ne da zama hannun ma da yake daukan abubuwa da shi wa rijluhu ya yamshi biha eh da kafarsa da yake tafiya da ita Allah ce kai wa e, wala in sa'alani in ya roke ni wani abu lahu nahu Allah ce wallahi sai na bashi wala in ista'adani in kuma ne ni tsare shi daga wani abu lahu izannahu Allah yace sai sai sai sai na sai na sai na tsare shi a takaice dai Allah yana soyayya haka ne amma soyayyansa ba irin nawa ba irin naka ba ba soyayyanka ne da ka so budurwanka ko ka so ɗanka ko ka so matarka ko ka so abokinka ko ka so abokin har ba irin wannan bane don saboda ne laisa ka misalihi shay'un ba wani abu mai kama da Allah ko da siffarsa ko da sunansa ko da aikinsa an gane an gane wannan malam eh, lokaci mai ko malam Allah ya saka da alheri Allah ya jiya Allah ya jiya to Allah ramma kai kuma zo <laughs> amin amin amin muna cikin suratul arafi aya ta nawa je maka kwana ta tara ko to ci gaba ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون أواه Allah ce wala kad makkannakum fil ardi Waje eh waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun nefa kenan ko an kashe generator ko su zo sun yi halin su a ji a tayar mana eh, wala kad makkannakum fil ardi hakika mun tabbatar da ku mun ba ku istikrari a ban kasa to ya istikrari yake a ban kasa istikirari a ban ƙasa anwa'un kala-kala ne nau'i-nau'i ne daga cikinsa akwai ba da abinci akwai ba da abin sha akwai wurin zama akwai lafiya da cikin tabbatar ban kasa akwai mulki akwai mulki الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن hau! Allah ce bayanmu na kwarai idan mun ba su tamkini istikirari mun ba su mulki to abinda suke yi a kawo salata sukan tsaye da sallah wa atawuz zakata sukan ba da zakka wa amaru bil ma'rufi sukan yi umarni da kyakkyawan aiki wata zo masu wazi kenan wa nahau anil munkari suna hana barna to duk mai mulkin da aka ba shi mulki inda yi waɗannan abubuwa guda hudu ko biyar ba to mulkinsa na ɓarna ne kuma zai haɗu da Allah eh, musulmi a ba shi mulki bai tsaye da sallah ba bai umarni a tsaye da sallah ba bai yi zakka ba bai umarni a yi zakka ba bai yi wa'azi ba da kyakkyawan aiki bai yi hani ba da mummunan aiki to wannan ya koma ga Allah sai yayi nadama me yasa da yi mulki ba ma hmm. alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar hmm. to kaji sune haka lake wala kad makkannakum fil ardi hakika mun ba ku wurin zama istikrari matabbata a ban kasa waj'alna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku duk abu na rayuwa ko da iri duk wani abu da zai taimaka muku na rayuwa Allah ce mun baku an baka ci an baka sha an baka wurin zama an baka iskar da zaka shaka an baka sutura duk wani abin da kake so Allah ya sauka maka amma Allah ce sai dai kash kalilan ma tashkurun kadan ne kuke yi wa Allah godiya godiyar da ake wa Allah menene kadan ne an yi wa Allah godiya kaɗan shi yasa ake bautan wasu ma wadda ba Allah ba ko ba haka ba ne Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu da bautan wani wadda ba Allah ba ci gaba ma wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ɗaya za ta fara da isan babanmu annabi adam da makiyinsa makiyanmu shedan iblis alaihi la'inullah Allah ya ce wala kad khalaqnakum haqiqa mu muka halice ku ji Allah annabi adam ana nice shi daga ƙasa tsayin ita ko matarsa an halicce ta daga jikin wa annabi adam kenan asali wane ne namiji ne shine asal mace ba far reshe ne to ya za yi da asali da reshe su zama ɗaya da tushiya da reshe in ka sare reshe bishiya ba ta mutuwa amma in ka sare gindinta ba maza su ne asali duk wani bature ko wani dan interface da yake da mace da namiji ɗaya ne ƙarya suke yi akwai bambanci laushin jikin ma ba ɗaya ba ne to wadda fatan jikinsu ma bata zama ɗaya ba shine kuma da su da su da abin da su da su da hankalin za ta zama ɗaya wancan fa naki sati dini ne wa akalin aka mazala ya kira ta mazala ce mafi karkatar abu a jikin mutum shine menene eh, shine menene har karkari ya ce to daga mace daga karkari aka halice ta karkacacciya ce in ka ce za ka miƙe ta sai ta karye ya da ka bata lankwashe duk fa maza da dinga siffanta wani mata don mu dan gane amma yau turawa da yan interfaith sun ce duk ɗaya ne wata man kando a woman kandu idin beta eh, duk abin da namiji zai yi mace za ta yi wai wani lokaci ma mace ma za ta fi ma namiji <laughs> <laughs> wani ke shaidanin malamin ce haka ne ya eh, to ga ɗan jarabawa da Allah mace ta yi tsari a kwalba ya shiga wanda wanda ya wada ba ba ta bada jikinta ba in da ganin ma kawai ta gani an samu bambanci eh wanda ke jawa da drive eh gaje gwagwarmaya da maza a ofis muryar ta masu ya canja gaskiya ne shi ko dama muryar su tana nan babba ne na miji muryar da ke da gaji ka san mutumin da kowa murya ga kai da miji ba Allah ya ka sun masawar na kuma Allah ce muka surarta halittanku a cikin ma'aifa aka sura mu a sura mu ta mutane ba suranta mu sura ta dabbobi ko ta kwari ko ta wani abu ba a suran ka na mutum Allah ya suranta yadda ya ga dama bayan an suranta mu wato kenan aka kawo mu duniya iyayen mu suka haife mu to shi annabi adam shi kuma da tsira ka halice shi to bayan halice annabi adam a gaban shaidan ya gani sun makurna lil mala'ika ta jirgin da arzikin muka cewa mala'iku to ku yi wa annabi adam gaisuwa ta wajen yi wa annabi adam gaisuwa din nan akwai maganganu na malamai da dama amma dai mashahurai guda biyu ne Shi ne na ɗaya cewa su masa gaisuwa gaisuwa ne irin na inhina'i na girmamawa ba su ji da su sa goshinsu a ƙasa ba an gane wannan wasu kuma suka ce iya ai gaso ma ma'anansa shi ne. idan sun girmama annabi adam sun girmama Allah ne don Allah ne ce su yi ba shi kashin kansa adam din ba kenan idan Allah ce ka yi wa wani abu to yin sa ka girmama Allah ne idan ka ki kaman baka girmama Allah ba an gane wannan yawa mala'iku fa sajadu sai suka yi sujada dukkansu illa iblisa sai dai shedan to dama shedan shi ba yana shi ba mala'ika bane kamar yadda kuka sani shi ba mala'ika bane to amma tunda yana tare da su wannan umarni sai ya hau kansa tunda shi ma bawan Allah ne halittar Allah ne amma kash lam yakun min sajidin shi bai kasance cikin yadda mala'iku suka sujada sujjada sai ba sai sai girman kai ya dauke shi yasa malamai suke cewa laifin da aka saba ma Allah da shi a sama shine girman kai farkon laifi shine girman kan da wa shedan yayi farkon laifi ma da aka saba ma Allah da shi a ban kasa shine girman kai wajen wa qadila akan maganan da shi da dan wasa kan maganan aurar yar uwarsa aka bashi umarni ya girman kai ya ke halaka Allah ya sauka na haka duk wani mutakabbiri karshen sa halaka ne Allah ka raba mu da girman kai na ka raba da girman kai قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كذا عدلتي مع الله idan kai laifi Allah zai kama ka da azaba sai ya tambaye ka don me an gane don me yasa baka yi ba ko don me yasa ka yi ba shi ne baran tashin kiyama daga hmm. annabi isa da yi laifi ba ba shi ya ce wa mutanensa cewa shi allah ne ko dan allah wasu suka faɗa amma allah ke sai tambaya annabi isa A hanta أأنت قلت للناس اتخذون وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نعم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق نعم. إن كنت كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله كيران تاكي كياما زي تسقي النبي إيسا يتنبيش يتي يا كي إيسا دم مريم kai ne kace wa mutanenka kai Allah ne da kai da ma'aikiyanka rike ku Allah abun bauta ko koma bayana annabi isa da ce subhana da tsarki tabbatar maka ya Allah ai bai dace in faɗi abin da ba da hakkin faɗansa ba in na gaya musu ya Allah ka sani in ban faɗa ba ma ka sani kai masanin gaibu ne kai ne masanin gaibu an gane wannan haka wannan saboda cikan hanzari da cikan hujja Allah ya san annabi isa bai faɗa ba amma sai ya tambaye shi an gane wannan To haka lokacin da shedan ya ƙi sujjada sai Allah ya ce masa qala ma mana aka Allah tasjuda idh amartuk me hana kai sujjada wa ka da annabi adam lokacin da umurce ka me yasa me dalilin ka kala ana khairun min yace ni na fishi eh dama wannan kalma ce da take fita ta bakin masu girman kai hmm. yace ai na ka. Hmm. don ne zan ba shi hakuri eh, don ne zan ba shi hakuri waye shi ma yana ma da jama'a shi waye wurin mun kwace ya abinda zai yi haka ne ba kai haka ne ba haka ne to za ka gani insha Allah ba can ba nan izinillahi ba can ba nan a gama gwagwarmaya a bi kudin mutanen aji a ta ba da cin hanci a banza a ɗabi kudin mutanen aji a ta ba da cin hanci a baiwa dattawan arewa a baiwa waya hmm. ku ta ba su ku ta ba hmm. su yawa ko sun yi indosin a banza ko sun yi indosin a banza hmm. muna nan muna addu'a ba dare ba rana kai kun ji masu yi itikafi kun ji ko this is the right time for du'a this is the right time for du'a ah, eh. this is the right time for du'a day and night I tell you ba tsuntsu ba tarko shi kan dan karamin ya ga karshensa hmm. ba sanata ba da ko ba ka bane ba sanata ba da mu kuma da aka ɗiba aka yi gine-gine da su Allah ya isa dan mun tabbatar da ba albashinsa ba ne wannan gine-gine ne ko ya albashinsa ne wallahi da zila ila ba baka fara ba ba albashinsa kudin mu aka sata wallahi kudin mu ne kuma Allah ya isa Allah ya isa ko ba mu yace ba a duniya kuma yana daga cikin laifin da manzon Allah ya ce ba Allah bai karban tuba bai gafartawa sai ka zo da shi wa man yaghlul ya'ti bima galla wa man kiyama kudin gwamnati kenan in ka yi sigifari ba zai kankare maka ba in ka tuba ba zai kankare maka ba Allah ce sai ka dawo da shi kawai shine fara sa kudin gwamnati dan makaho kuturu raya mace namiji kafiri musulmi kowa yana da haƙƙi kowa yana da haƙƙi a wannan kuɗin sai yasa da kasaci kuɗin gwamnati gara kasaci kuɗin individual Allah gara ya fi sauki amma in kasaci kuɗin gwamnati kirkira ne ya faru da shi wai kirkira ne kan nan sahabin manzon Allah kuma ɗan gidan manzon Allah da hidima ne wa manzon Allah aka je wurin yaƙi da shi sai aka kashe shi wurin yaƙi sai sahabai suna cewa kirkira ya yi shahada ya yi shahada manzon Allah ce yana wuta me yasa yana wuta ya saci kudin gwamnati ka ma me yasa ta nema tukuna ba raba ba ka san me nema ne igiyan takalmi to ina ga saci kudin mai gidan sama ya yi apartment biyu ko uku ko hudu wallahi tallahi sai ka zo da shi ran tashin kiyama wa man yabghul ya'ti bima dalla za ka zo da dauke da gidan saman a tashin kiyama ko zan dora maka ka dauka wallahi ka dauka aya ce eh, je malaman su fassara masa mana wa man yaqulu duk wanda ya saci dukin gwamnati Allah ya ce ya ci bima dalla shi wa maki sai ya zo da abin da ya sata sai ya zo da shi yawa ku saci kuɗin mu ku ba da cin hanci ku saci kuɗin mu ku je yawa yanzu ana ta ɗiban mutane suna tafiya umara haka ake ta yi ba waya ko wani gwamna a arewacin najeriya sai na ga a sojin da dawa ya ɗaya mutum casa'in da tara zamfara ne ko casa'in da tara ya tura su umara ya eh, saboda siyasa ta zo a yi musu addu'a ah to amma kun manta lokacin da gwamnan da ya tafi nan da ya tura umara umara ne nace nace ku taje makkan ku umara mun muna nan dutsen tai kuma namu sai ta fi tafiya insha Allah ba ta tafi ba ah, ya ci zaɗen? ina ya ci ba har shi ba aka dinga ɗiban kuɗin jama'a na zuwa na ba ana ɗaukan malamai su ko masarsa tsoron Allah suna tafiya umura a ba su kuɗin instacon a ba su kuɗin bt a ba su kuɗin mai a kuɗin dala su ake ba su na tafiya muka ce to guje can Guje akwai Allah a bauchi akwai Allah a dutsen tashi. aka gama umura din wai eh, malamai yan tafsirin nan kuma kullum addu'a kullum addu'a gidan rediyo ya mai girma gwamna ya kaza ya kaza ya kaza suka gama addu'a banza yanzu ma na ga sun zo suna yi kullum eh ina cikin kyau ma ba hauka ba da jahilci kana ce 4 plus 4 shi ba 4 plus 4 yake so ba 4 plus president yake so amma kai da kai da ke kai da kinki ne kana ce musu ah, ai da ka fa kai addu'a na ba shi ma yake bukata ba ma shi ne wai Allah ya zama 4 plus 4 shi ce maka 4 plus 4 yake so 4 plus president eh. Tsananan malaman na zuba da kikai ne. Kikai ne. Ba san lokwanta ba. Kana yau mutum addu'ar da ba shi yake so ba. Haka yan kwarab kawai yan kwarab yanci da addini kai kasa yanci da addini akalu da addini ya kuluna amwalan nasu bil batili wa yasudduna an sabilillah Allah yahuda huda suke muggan malaman yahudawa su haɗa baki da muggan shugabanni a ci kuɗi da su kuma suna musu addu'a a ɗan ya fata musu nasu kullum addu'a ba ruwansu da halin da talaka ke ciki ba su ba da musu ba tunda su sun ci sun yi tumbi sun sa riga an ba su mota to su ta musu daidai talaka yi ku je ku mutu shi ne abin da ainihin eh, lisanin hal su yake nuna lisanin hal su ko da lisanin maqal din su bai nuna ba lisanin halin din su aka yi nuna talaga ku je ku kai ba ruwan mu kan mun ci da ku da ku amma da abin da kuka ci Allah hmm. eh, Allah sauwaka kala ma manaka Allah tasjuda iz amartuka me yasa ka kin gaisuwa ma annabi Adam lokacin da nace kai ji Allah kala ana khairun minhu kaji kaji mai girman kai ka san shi mai girman kai a maganganun su ma da ka gane eh ya ga yace ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ni ne ni ne kaza ni ne kaza ai na ka da wani ai wani ma na masa kaza ai kai ka ka da shi <laughs> wallahi lokacin sa ne yayi kai ma guguwa ta kawo ka wallahi guguwa ce haka ne wallahi guguwa ne ba farin jinin ka bane wallahi guguwa ce kuma guguwa za ta tafi da kai insha Allah insha Allah wallahi guguwa ce insha Allah wallahi guguwa ce wallahi guguwa ce guguwa eh suna daukan darasi ne da suna daukan darasi da mu kai halin da ma muke ciki a kasar nan ba sa daukan darasi ba sa lanin din lesu ba sa yi yawa wannan yayi alfahari Allah ya kauda shi wannan ma yayi alfahari Allah ya kauda shi ba ka ke kai haka ba ka daukan darasi ah, kuma su ba su sun yi kuskure su ce sun yi kuskure ba ina girman kai ne ba su su ce sun yi kuskure ah, ah. wani wani ya shawarce ne wai eh, zai ɗauke ni zai kai ni gidan gwamna na ce masa kai ni da aka yi wa laifi ba a zo guri na ba ni ne kuma zan je kai ka san ni ko kai do you know me do you know me ne do you know me ne you know me ni ni kai wa laifi ba kuma ni ne zan tashi in je gidan gwamna gidan gwamna a ko ni ala ramon ka baran je ba wallan wallahi na san ba baraka wallahi ko ni baran je wallahi baran je ba ko ni a na san ba baraka je wallahi a na san kana da kida ha ba kana kana da aqida kana da kida kana da aqida eh, kana da principle it's a man of principle eh it's a man of principle eh da ka'ida <laughs> kuma kowa ya keta furin sul ɗinka da zaka keta shi ah, sosai Allah eh, ba jira malam ba jira malam Allah ko no da su bayar no compromise no compromise wallahi ba no compromise no compromise <laughs> oh ga ga ga ga ga wato kuna zo ku mai da majalisar mai da kalan rawayi ko ku ta dariya ye. Eh. to mu je karatu ala ramma bi tun ya ah, baba ai ban ga, baba ai ban ga fasara ta ba kala ana khairun minhu yake ni na fi adam hmm. to ka fi shi da ni. shedan ya ce a fi annabi adam me da me fi shi gashe ce khalaqtani min narin hmm. Allah ka halice ni daga wuta kun san mala'iku an halicce su da haske kamar da manzo Allah ya faɗa su kuma aljanu daga ainihin karshen wuta wadda ke jajawar ɗinnan aka halicce su annabi adam kuma daga ƙasa mu kuma daga maniyi ba haka bane to shaydan ne yake cewa ana khairun minhu ni na fi adam khalaqtani min nar ka halicce ni da wuta wa khalaqtahu min din kuma shi ka halicce daga ƙasa yin ulaka to yanzu mu ji da shi shedan ga yi, yayi kama kun san dai a ƙa'ida ta usulu alƙiyasu fi nafsi wa fasidul itibari don kisa da shedan ɗin ne fi muqabalatin nafsi ne tunda Allah ne ya ce masa ya yi. ya kawo wani cewan ƙiyasin ai wuta da da ai bai taso ba ko yanzu ne a ce ga wata matsala ta taso tsakaninku na magana ta addini kai kana daga nafsi daga qur'ani wani kuma sai kiyasi to wannan kiyasin sannan batini ne ko ga manzo Allah yayi nasi akan matsalan sai wani yazo yana kiyasi to wannan kiyasin nasa menene batini ne tunda ana yin kiyasi ne inda adanin nasi lokacin da babu nasi hmm. babu umarni to kai gashi Allah ya maka umarni kuma ka kawo kiyasi to sai yasa aka ce wanda ya fara yin mummunan kiyasi a duniya wanda zai fasu da ita ne shedan zaka yau tun daga wancan lokacin zuwa tashin kiyama wanda ya mummunan kiyasi to yayi koyi ne da shedan mai gidansa kuma ba yanzu ma to bari mu auna ba ga ma huwa fa'idul nari wa ma fawaid a tsayin ne amfani da wani za mu fara mu ga amfanin su don mu tabbatar da a kiyasu na shaidan ne cewa shirme ke wutan ba ta fi kasa ba na farko dai bari mai irga kasa dai na farko akan ta ake tafiya kaji ya akan ta muke gini biyu akan ta muke shuka uku haka ne akan ta muke ne A kanta ruwa cikin ta ruwa yake bulbula kuma a kanta ruwa yake gudu kaga eh kuma da ita muke gini a ta muke ibada kaga an samu bakwai eh arziki kuma a cikin ƙasa yake fitowa ko ba haka bane yanzu yau duk ma'adanai na duniya din daga ina suke fitowa daga ƙasa suke fitowa kai in ka dinga irga ka dinga irgawa to mu koma wutar shi shedan din eh mutumin banza shedan mutakabbiri Allah ne mu da to me amfani wuta mai irga tana da zafi za ta kona ka za ka dafa abinci da ita haka ne hmm. saboda zafinta hmm. za ta kona ka hmm. kuma za ka dafa abinci da ita haka ne to abu dauka ta yi bada haske da amma haske kan ma ainu ai haske yake bada haske ba wuta ba hmm. to mu dauka ta iya bada haske hmm. ah, ai ko a wurin yaki ayan hana kunna wuta ayan ta ga kunna haske ai ka nuna abokan gaban ka hmm. ko ba ka bane to mun ji tana da zafi za ta kona abin da aka saka mata kuma za ta bada haske haka ne to sai mai kuma a ah, sanar ke yi da za ta ce abin da aka saka mata da narka karbin da komai da ya bu addu'a bu ɗaya ne da wanda da da komai ma ko ba ka wani to bai ba wani ne fa'idanta in aka zuba mata ƙasa kuma mutuwa za ta yi ko ba ka wani ah, yanzu gobara ta taso da me ake fara zuwa ƙasa. sai da yawa to kaga ruwan da yake cikin kasar kuma da shi ake kashe ne kenan wuta A yi ma shi a yi shaidan maganar banzayi shaidan jahili ne ah. eh, Ya yi ya kawo kiyasi wani ke fasu di batili ne. na'am ita kanta wutan da kasar take gadara kan kasar ake ake in babu kasa babu wuta ah. gaskiya ne Eh, ah, wuta tana ciya kana tsakanin sama ne kawai ne kawai dai ya kira dan iska ne dan kawai dan tanja ne eh, Allah ya zama ga Allah ka mu da eh, Allah yake masa قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر yawwa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj fakhruj innaka min as-saghirin yawwa da shedan ya ba da amsa ta iya shige ta hauka hmm. Allah bai wani dogon surutu da shi bace kawai fita fita kawai ah, to me yasa kaga wannan uslubi ne Allah ya koya mana malam kaji ko kai ne mai mukabala da yan iska ka lura da yadda yadda yake in yi mana gaskiya ne in aka kan lura mutum dan iska ne zai bata maka lokaci to kar ka bashi dama kuma a zo karshe kawai a zo karshe wannan abun da ka kawo shin waye magabacinka in yace bai da magabaci to shi ke magana ta kare tunda baka da magabaci kai dan iska ne kashin kanka kake ci to shi ni ba zan biyo dan iska ya bata mun lokaci ba in ra'ayinka ne kuma to ma yana da nawa me zai raba mu magabata to ka ce baka da magabaci to ga ra'ayi ne to je ka na kan je da nawa magana Ka ga mukabala ta kare rike ra'ayinka rike nawa amma da ka da akwai magabaci yace to kawo magabacinka in ka kawo magabacinka yace in yarda in ni ne na kawo sai ka yarda to amma babu to babu kuma barka ka bata mun lokaci haka nan da shedan ya bada wannan amsa ta banza Allah bai wani bata lokaci ba kai ce qala habit minha sauka kawai daga cikin aljanna sauka daga sama kawai magana ta kare ga ta kare eh kawai sauka fama kulu lak an takabbar fi da dace kai girman kai kana sama ba sauka kawai khuruj fita innaka min as kana cikin makaskanta Allah ya kaskantar da shedan kowa tsine masa yake kowa la'anta sai yake eh ma karshen mai girman kai kenan eh mai girman ko ba yana nuna isa ba to shikenan sai Allah ya sa masa wulakanci eh, yadda masu fasa suke kamanta suke siffanta mai girman kai shi ne wanda ya dogon dutse ya ji can sama mai girman kai in ya dago kansa kan ya kango kasa ya ga mutane yan kanana su ma suka daga kaifa ɗan ƙanƙani da ai magana ta ƙari amsa ta zo eh, eh tun da kai masu mai girman kai kana ganin mutane ba kowa ba ta su ba mula kallon ka ba kowa ba kamar yadda shi da yake sama yana kallo yanzu mun kawo jirgin sama in kawo jirgin sama sai ka ga gidaje ba kama iya ganin su saboda tsaban kankanta kana nesa to shi jirgin fa za ka ga jirgi zai ɗauki mutanen masallaci na ma gashi kamar tsuntsu ko gane ba ne to haka mai girman kan yake mutane ba su da girma ba su da kima a wurinka to kai ma haka kake kai ma baka da kima baka da mutunci in ka mutunta mutane kai mutunci in ka girma mutane su girma maka amma in kace kai dan iska ne mai girman kai kana nuna isa wallahi ba inda zaka ja wala kaccen ka zaka tafi haka Allah ya raba mu da girman kai girman kai yasa aka kori shedan daga ina to tun da kori shaidar saboda kuma shine farkon laifin da aka saba ma Allah da shi a sama shine girman kai kuma a ƙasa ma shine farkon laifin da aka saba ma Allah da shi a ƙasa to duk wanda ya dauki rigan girman kai ya saka bayan dama Allah ya ce akwai fada tsakaninsa da wanda ya sa rigan da girman kai sai ya halakar da shi to haka ne a duniya zaka walakanta a lahira ma za ka walakanta don ka sa rigar da bai dace ka saka ta ba rigar ka bace girman kai rigan waye Allah don shine isasshe amma kai da farkon ka ƙasa ƙarshen ka ƙasa domin na girman kai kai ba ƙasa ne domin na girman kai ƙasar da ake taka ta daga na aka yi ka kuma in ka mutu ciki za a saka ka kuma a ciki za a fitar da kai to me kake me girman kanka me girman kawai saboda an baka mulki shine kake ganin ka kowa wallahi a cikin na akwai mutane da yawa sun fi ka kai dai jarrabawa ne kawai Allah ya ba yi gaida kai jarraba isa ta kawai jarrabawa ne wala jarrabawa ce ba ka fi kowa bane da kama kai wani ba ma hakan wani ya zama wani darasi kar mu dauki kanmu wani abu duk wanda ya girman kai alfahari wala sai Allah ya ga bayansa awwa girman kai rigan Allah ne yace duk wanda ya saka ta kuma za mu haɗu da shi wa ma kunu laka an tatakabbara fi Allah ce bai dace kai girman kai a cikin aljanna a sama ba fakuruc ka fita kawai innaka min asami kana kaskancacce to wannan shine karshen duk mai girman kai sai ya zama kaskancacce Allah ka tsare mu ci gaba ha to awun awun kai hada su mogale ne kawai ka shigo ban san ya tafi ba ma <laughs> to a karanta mana tambayoyi mun kwana aya ta nawa kenan mun kwana aya ta sha uku za mu tashi ta sha hudu eh, inda ke kala an zirni ila yau mai ba sun nan za mu tashi amin amin cigaba amin cigaba a wannan suka dace da wata bayawar allah eh, ta aiko da kwafi na ƙura'ani guda biyu eh. san ke malam ya sa ta cikin addu'arsa domin ta samu haihuwa mai albarka Allah ba ta haihuwa mai albarka domin Allah ba ta ɗana gari ya Allah karka ba ta ɗan ɗaukan amarya karka ba ta ɗan sara suka karka ba ta ɗan bandit karka ba ta ɗan kidinafa <laughs> waɗannan to na tsaya a nan eh, wata suna so su zo baɗi to baki na da birki eh, duk kalmomin da nake faɗa aka ci tsere zan ba da amsa a kansu wala kusa sa ne faɗa abin da ba nake ba da amsa ba eh, mugaye wallahi ka zama wani lokacin almajirai da yawa wani lokacin suka loba malami su ba kai zai zaka gara kura ka kakar shiga ba mala Allah ya bada da na gari eh, na'am Allah ya saka ci mhm. gaba ba tambayar malawaya ne ake gode wa Allah mahalicci gode ma Allah mahalicci shine ka nisanci saba masa kai abin da ya ce ka yi musamman ma akan abin da ya maka ni'ima kai misali ya baka mota to kada ka hau motar nan ka je gidan mata ko ka je gidan bori ko ka je gidan giya ko ka je wajen ko ka je inda ake saba ma Allah dai da wannan mota to ka ba gode ma Allah ba ya kamata motar ka ta je wajen karantarwa ta je masallaci ta je makaranta ta je kasuwa inda dai ba saban Allah inda ya kamata motar kenan in Allah ya baka nema na gida to kar a kar a kallon Eh, batsa kala abubuwa na batsa babu kaɗe kaɗe babu hotuna kaji karka shiga karka sa hotuna Don mala'ikun rawa ba sa shiga gidan da yake da hoto karka shiga da hoto gidanka abun kaɗe kaɗe ba ruwanka kallon batsa ba ruwanka tashoshi na batsa ba ruwanka duk wani abu na saba ma Allah in dai ka gode ma Allah da wannan ni'ima ta gida to karka yadda ka yi. an gane wannan yawa an Allah ya baka aure a yi walima ba magana zuwa hotel a ji ana shigan kashirai ana shigan arna ana sa kek a baki tana saka maka ga uwa ga uba ana rawa wannan ɗabi'a ce ta arna ta kashirai kai a matsayin ka musulmi kar kai haka yawa kun san yanzu fitinan da muke fama da shi sai ka ga yar musulmi an aurar da ita sai ka ga uwa ga uba eh? a wani babban hall an zo an ci a kuɗa an gayyato kafirai ma makaɗa ko daga ƙasashen waje in suna da dukiya a ɗauko su ko daga ingila ko daga amerika ko daga jamu a biya masu kuɗin jirgi a biya masu kuɗin komai ya zo a yi fati a saba ma allah wai musulmi suke irin wannan da alman wazalanci ga yan wanku nan yunwa mata ta ishe su wai kaje ka dauko mawaki daga Amerika daga Ingila a biya masa kuɗin jirgi a biya masa kuɗin hotel a biya masa komai ya zo ya saba ma Allah lokacin ga yan uwanka musulmi abin da za su ci ma na masara da shinkafa yana damun su kai wani abu sai an je lahira hmm. Allah sai an je lahira Allah sai an je lahira Allah ya saura kaga ta fito tsirara tsirara tsirara uban kuma ya zo abun wani mara su ko kai su kwanta shi ba ma an saba wa manzon Allah wallahi an saba ma sunnan manzon Allah an saba ma sunnan magabata an saba rayuwar magabata wallahi kaga wannan ni'ima da aka samu ba yi godiya ma Allah ba wallahi ba gode ma Allah da wannan ni'ima ba duk wanda Allah ya bashi ni'ima ya saba ma Allah bai gode mata ba wallahi bai gode mata ba Allah ya sauka ci gaba malam ci gaba a wani da cewa ya je wani eh, mai tafsiri Ya ga eh. cewa wai an haifi annabi a wata an halicci annabi adam ba uwa ba uba eh. an halicci annabi isa mm. da uwa ba uba an halicci nana hawa'u mm. da uba ba uwa da uba ba uwa wani haka ne to magagan da ya faɗa duka da ya ce gaskiya ne yadda inda dan kuskuren ma na karshe kamar da ya faɗa an ce annabi annabi Isa da uwa ba uba haka yake an halice annabi Adam ba uwa ba uba haka yake amma da yake mace an halice ta da uba babu uwa to sai dai bai zo da cewa annabi Adam ana kiransa cewa ubanta bane wannan sa ne faɗa yawa an kira shi menene matarsa abokiyar zamansa amma in yace ubanta ne kaga mutum ba zai auri a yarsa ba kada ka akwai kuskure wannan lafazi din to ba mu sani ko rashin fahimta ne ko ne ne kuskure ne da gaske a ce annabi adam ba ne babu yawa kuma za tambayar hukuncin mutum ya rika addu'a a cikin sallah da harshen da ya iya ba larabci ba a in ta farilla ne malamai sun ce makaruhi ne a cikin sallah ka rika roƙon Allah da yaranka zai zama kamar taɗi ne kake yi abinda ake so ma a sallah ka yi addu'a wata ke ma'asura ne ma'asura wanda aka ji manzon Allah ya yi amma a wajen addu'a a wajen sallah kana yin addu'a kowane yare ka roƙi abin da kake so amma in dai cikin sallah ne to karkai wata addu'a sai irin wanda aka ji manzon Allah yayi a cikin sallah don gudun karka je ka shigo da wasu kalmomi ko da wani yare ya bata maka sallah ya zama kaman magana kake kaman tadi a cikin sallah kuma ba a tadi ba a magana iya sa mun ka ruwato daga wajen manzon Allah du'a wa ibada ake du'a wa mas'ala kuma kai ta a wajen sallah an fahimci wannan dama dama ma inda wasu da suka suka dan halarta shine kamar sallar nafila wani za ka yi kai sujada ka roƙi abubuwan da kake so a ciki amma nan ma musahabi ne ake so ka yi da da larabci maimakon da yaren garin ku da hausa allahu alamu wa ala ci gaba lokaci ya cika cif cif cif hmm. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik